yanzu haka shaye-shaye da ɗiya mata ke yi na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a a jihar agadas ta jamhuriyar nijar biyo bayan kwararar bakin haure da kuma zama rashin tabbas a ƙasashe da ke makwabtaka da agadas ɗin kamar irin su libya da kudancin ƙasar algeria shi dai wannan lamarin na shaye-shayen ɗiya mata matasa a jihar agadas ya sabawa al'adodi da ma addinin al'ummar wannan yanki na arewacin jamhuriyar ta nijar wata matashiya da ta faɗa wannan tarkon na shaye-shaye a jihar ta agadas mai suna maryama hassan ta yi karin bayani dangance da yadda ta samu kanta a cikin wannan lamari wata rana na ta wajen wasa don dai ka rage lokaci ko sai na ga wani yana mani iskanci yana mani wa'insu abubuwa sai na yi magana ya aka ce mini giya ci su ne yana ce tun da su ne bari ni in taɓa giya in ji ya ne take sa mutum ko sai na ce a bani kwanju biyu in sha aka bani kwanju biyu na sha da na sha kawai ni ma he ga kawai rayuwa ta canza nake jin wa'ansu abubuwa nake jin kamar dai duniya ta sauya mani sigari kuma abokaina na ga sana sha ni ma na ce su bani dan sha hannun miƙe na sha hana yara matasa ɗiya mata auren waɗanda suke so ko kuma sa su ayyukan da suka fi ƙarfinsu kuma gallaza musu daga ɓangaren uwaye ko kuma waɗanda ke rike da su yana sawar ɗiya matan matasa a cikin irin wannan halin na shaye-shaye ko shashanci kamar yanda za ku ji daga bakin wata matashiya Fatima Musa. Arme aka mun, da aka mun arme ni kuma ba ni son miji. yanzu halis na gudu na taho da na zo kuma wanda nake so kuma yana sun kisa arma mini shi na gudu na zo da na zo ina nan mana na bar garin mu na zo ni gari halis daga nan naga abokai na wanda nake tare da su naga suna shaye-shaye ni ma naga ya birge ni ina sha'awa haka nan ni ma na shiga yin shaye-shaye a cewar malama salamatu mai kula da sashe mai nauyin inganta rayuwar ɗiya mata tana cewa tsananta ma ɗiya mata da sasoyin auren waɗanda ba saso yana daga cikin ababen wanda ke abka ɗiya matan a cikin halin shaye-shaye. Kin ga wata matsalar gidan miji take sa ta shaye-shaye an mata arman dole tana cikin darura sai ta gamu da wanda ga su harka shaye-shaye suke sai su ziga ta ce mata ai shawon ga abin kin shashi ya dinga rage miki tunani kuma wata maraici wani maraici shi ma yana kaskantar da mace ta shiga irin wanga hali ganin cewa uwaye ne abin ke karewa a kawunan su shi yasa na tuntubi wani uban iyali cewa da malam ramedin alasan domin jin irin gargadi da kiran da za su yi game da wannan yanayi eh to sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tsanantar da bincike wato duk in ka ga mutum ko yaro yana ka sa ido ka gani daga ina ne yake so wannan abu yaya ne yake samun shi yaya yake take isowa gare shi har ya amfani da ita to shine muhimmin haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar niger